Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za a jin shirin nan kai tsaye a tashoshin VOA afirka birnin Yamai kan mita 200.5 da kuma rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da da kuma niyyar dukkan a zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha mata yanar intanet hausa da kam ko kuma sashen kam. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Baba Yakubu Makere da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin a wannan hantsi. gaske shi ne in an zo wajen maganar samun tashi lafiya sauka lafiya maganar an ce za a je kaduna sauka ko a je min a sauka ko a je wani a sauka ba wani abu bane wani tsohon hannu matukin jirgi kyaftin balaji jibrin kan rufe tashar jirgin sama ta abuja za mu kawo muku shirin na ƙasa ba kasawa ba muna kuma tafi da sharhin da wasu jaridun gane suka yi a mako da kuma ra'ayi daga bakin mai shi yanzu sai a gyara zama a fara da jin labaran duniya tukuna assalamu alaikum jama'a shugaban kasar gambia ya yi jami'a wanda ya daɗe akan kargan mulki ya ce allah kaɗai ne zai hana shi samun nasara a kokari da yake yi na ganin an canza sakamakon zaben shugaban kasa da kasarsa ta yi a cikin wannan wata madugun 'yan adawa adama baro ya doke shugaba jami a zaben ranar 1 ga watan disamba da farko shugaba jami ya amince da sakamakon zaben amma yanzu ya fara jayayyar cewar akwai kurakurai a zaben don haka yake so kotun kolin ƙasar ta soke sakamakon zaben ya ce babu wani mahaluki wanda zai iya muzguna masa a duniya shugaba jami'ai ya yi wannan furici ne a wani jawabi da ya gabatar ta talabijin na kasar ya ce yana son ya ga an tabbatar da adalci ya ce shi mutum ne mai son zaman lafiya amma ba matsoraci ba kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar afirka ta au da kuma ƙungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen afirka ta yamma ta ecowas dukkaninsu sun buƙaci shugaba jami'a ya amince da shan kayi kuma ya miƙa mulki ga baro shugaban ya ceceki sauran shugabanni na ƙasashen afirka ta yamma wanda suka yi kira ga reshi da ya sauka daga mulki kuma ya ba wato inda yake cewa ba su da haramin gaya masa abin da zai yi kotun kolin ƙasar ta ajiye ranar goma ga watan janairu ranar da za ta saurari ƙarin da ya jama ya kai mata kwanaki tara kafin lokaci da ya kamata ya miƙa mulki a can kasar congo kuma wani kusa a jam'iyyar adawar kasar ta resemblement ya ce jam'iyyar tasu tana sa ran za a kammala su da gwamnati na kasar gobe juma'a idan allah ya kai mu don fara aikin mika mulki yadda ya kamata kafin zaben kasar da za a yi a sabuwar shekara freddy mbuyamu matungulu madugun yan adawa a jam'iyyar congo bisu wato congo mu a cikin harshen kasar ya ce yana kyautata zaton tattaunawa da ake zai zo karshe nan ba da dadewa ba ya kara da cewa ci gaba da riƙe mulki da joseph kabila ke yi bayan wa'adin mulkinsa na biyu kuma na ƙarshe ya kare ranar 19 ga wannan wata ya saba a tsarin mulkin ƙasar jami'an gwamnati da hukumar zaɓe sun ce ƙasar tana buƙatar fiye da shekara guda ta iya shirya zaɓe ingantacce suka ce akwai ƙalubaloli da dama da ya kamata a magance su ana jin waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomi a jamus da yawancin kasashen turai sun kara kaimin farautan wadda ake zargi da shirya kai mummunan hari da mota na akuri kura a wata kasuwar saye-sayen kayan kirismeti a birnin berlin wanda ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha biyu a ranar litinin da ta gabata mutane goma sha biyu ne suka mutu wasu kuma da dama suka jikata a lokacin da wani direba ya shiga da motarsa a cikin taron jama'a a kasuwar sayan kayan bukin kirismeti. wata takardar samanci daga hukumomin jamus ta ayyana wani dan shekaru 24 a matsayin wanda ake tuhuma mai suna anis amri dan garin gaza a kasar tunisia rahotannin kafofin yada labarai sun ce wato da yammacin jiya laraba 'yan sanda suka kai samami a cikin wasu gine-gine guda biyu a gundumar kreuzberg da ke birnin berlin suna farautan amri amma ba su same shi ba a can kasar tunisia kuma mahaifin amri ya ce ɗansa ya bar gida zuwa turai shekaru bakwai da suka shige kuma an tare shi daga ainihin kasar italy kenan kafin ya wuce zuwa kasar jamus a halin da ake ciki shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya faɗa a jiya laraba cewa hare-haren ta'addancin da ake kaiwa a turai a cikin wannan mako ya tabbatar da maganarsa cewar idan ya kama aiki a wata mai zuwa zai sa a tantance duk wani musulmi da ke niyyar shigowa amurka trump ya ce kowa ya san aniyarsa kuma maganarsa na ƙara tabbata ɗari bisa ɗari a kullum yaumi da yake jawabi ga 'yan jarida a takaice a florida inda yake ci gaba da yi wa jami'an gwamnatinsa tambayoyi trump ya ce abin nan da ya faru wani abin kunya ne hukumomi a mexico sun gano ƙasa da rabin waɗanda fashewa a wata kasuwa ta ritsa da su wadda ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 31 wasu da dama kuma suka jikkata a kasuwar da ke kusa da birnin mexico kasuwar ta san pablito a cikin garin tultepec mai tazarar kilomitoci arewa da babban birnin kasar tana dankare da masu sayan kayan wasa wa wasan wuta domin bikin kirsimeti da kuma shiga sabuwar shekara a lokacin da fashewar ta auku labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc wani kwararre ta fuskar jiragen sama captain bala birin ya ce gara jama'a su daure da zuwa kaduna ko mina domin tafiye-tafiyensu a lokacin da ake gyaran tashar jirgin sama ta namdi azikwe da ke abuja da farko ministan kasa a ma'aikatar zirga-zirgar jiragen sama malam hadi sirika ya yi bayanin dalilin da ya sa gwamnati ta ɗauki matakin rufe tashar ta abuja a tattaunawa da yan jarida a fadar gwamnati ciki har da namu umar faruk musa shi dai da aka yi domin jirgin ƙasa yana tashi a nan abuja an yi shi ne shekara 25 kawai bayan nan a sake wani kuma a irin birni irin na abuja kamata da akwai daɓen guda biyu tun ma farko kuma sama da shekara 20 tun bana mukamin gwamnati nake ta kira ga gwamnati da suka shuɗe cewa ya kamata a yi wani daban na biyu wanda za a samun jirgi na sauka yana tashi saboda muhimmancin abuja lokacin da aka yi daɓen eh, ana tsammanin za a samun fasinjoji kamar dubu ɗari eh, a shekara eh, suna zuwa abuja suna tafiya amma bayan da aka dawo da cibiyar gwamnati abuja sai zama yanzu ana samun maimakin mutum dubu ɗari ana samun mutum miliyan takwas suna shigowa suna tafiya daga abuja saboda ka yadda ake sauka ana tashi sai ya karu wato amfani da ake da daɓen sai ya karu al'umma ta karu yawan jiragen suka karu Ah, kuma tuntun tuntuni ma batun yau ba ya wuce shekarun da aka ah, kirkira shi don ya yi amfani wato shekara 25 yanzu shekarar daban wajen 35 ah, kuma yana ɓallewa yana murmurewa yana zuganyewa yana lalacewa yana kuma yin ramuka kamar irin wanda kake gani akan hanya wanda ake cewa a turanci pothole ministan sufurin sama na najeriya kenan hadi sirika a waje ɗaya, wani kwararren direban jirgin sama a najeriya kuma mai sharhi akan al'amuran sufurin sama kyaftin bala jibrin ya bayyana min cewa babu makawa tilas ne gwamnatin ta ɗauki wannan mataki domin a kawar da haɗuran da za a iya fuskanta a nan gaba idan ba a gyara filin jirgin na abuja ba wanda tun gwamnatocin da suka gabata a baya an so a yi amma irin arin gizon kuɗaɗen da aka lafta domin a yi aikin abin ya faskara gaske shi ne in an zo wajen maganar samun tashi lafiya sauka lafiya maganar a ce za a je kaduna sauka ko a je na sauka ko a je wani waje a sauka ba wani abu bane Gyara ka sauka a kaduna lafiya kan ka sauka a abuja ka shiga cikin gida ne kuma akwai lokacin da aka gyara a kaduna airport an yi irin wannan gyaran a maiduguri airport sai a samu dan wani bangaren airport din sai a rike shi sai a gyara sai a zo a yi bangaren a yi a gyara amma in gyara zama dole sai an yi a tsakiyar ranwai ko kuma ranwai din gaba ɗayansa to dole sai a rike sai a hakuri a dan wannan lokaci yan kun a hura musu wuta da gaggawa su gama aiki a buɗe airport amma a sha'anin lafiyar tsaron lafiyar zirga-zirga jiragen sama maganar a sauka a kaduna wai da wahala gara a yi wahalar zuwa kaduna na son a yi wahalar jidarin abin da zai abu. in jirgi ya sauka a ranwai da ba ta da lafiya. wani mai shari kan al'amuran sufurin sama kuma kwararren direban jirgin sama kyaftin Balaji Birnin yana tsokaci akan amfani da muhimmancin da ke akwai na ɗaukar wannan mataki na gyaran filin jirgin nnamdi azikiwe da ke abuja umar faruk musa murar amurka a abuja nigeria jirgin sama zai tashi zai tashi da lobaye zai kowa yayi na za mu kawo muku shirin na ƙasa ba kasawa ba kamun nan sai a ci gaba da shakata da wannan fefe da ke bisa inji. Ida da allola na zan ni sallo da ke zani mizani in inna da sallo kira ta ya mai ne dole za a kallo a cikin zama mata ta zani gode Allah bi samawati zani mai kamaula ashe za ki rabon minti har a dinga kallo ce na aure ke zanu gode Allah na. Ai ta madai lilo shillo ba. madalla ana tare da sashen hausa na murya amurka nan washington dc masu tsaro ga usman ahmed kabara da shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba nakasa ba kasawa ba Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad Kabara zan gabatar. a makon da ya gabata in ba a manta ba mun faro hira ne da abdullahi akilu wanda aka fi sani da jigunu a garin kaduna a najeriya wanda ya fara ba mu labarin yadda aka yi taron nakasassu na duniya a ranar uku ga watan disamba din nan da ya gabata amma kuma abin mamaki tun daga kama kan daga shugaban kasa a najeriya har zuwa 'yan majalisu ko ministoci ba su gansu a wajen taron na nakasassu ba wanda hakan ta sa suka ji cewa ai gaba ɗaya masu a ware suke a gefe guda ya tsaya ne a inda yake cewa su fa ba wai magana mai bada shawara ko makamantansa suke bukata ba suna bukata ne su kansu su samu ministoci kwamishinoni da makamantan haka kai inda hali ma ya ce suna bukatar a ce yau jikunu na ga dama da fito takarar shugaban kasa in fito a bilika fosta mm. zan fito takarar gwamna in nuna ma jama'a ba fa da kasa fa gurgu ko kuma na ba shi bane gurgu mm. a ni ne ya samu na kasa kuma na da ilimi mm. abin da su gama jama'a kenan mutane su gane yanzu mun samu gwamna almakura kurma ne memba mu ne to muna dan majalisa to ku amfani da wannan mana damar ko kuma in ce kun taba amfani da wannan damar misali tun da shi ga almakura a ce ku haɗu da shi da albakura yana kokari tun lokacin fa da eh, jami'a mar pdp mun je mun ya taimake mun yi zo mun kai korafi a majalisa hmm. a majalisar da abin da yake so na kasar su su gane ba kamishin shi muke bukata ba a yanzu a kasar saboda halin eh, an ce kuɗi ba kasa to hmm. mu ije kamishin gefe da me muke bukata gwamnati ta taimaka mana kasar shi shine a fito da kasar shi a harkar duk da za yi kasa duk inda zaka tafi a dauke ka mahimmanci da mutunci a dauke ka kai ma mutum ne mm. yadda dan kasa yake aka yi yau na tafi <clears throat> na hau gidan sama a police headquarters mm. na hau gidan sama babu inda gurgu zai je inda zaka tafi headquarters yan sanda eh, sanda mm. babu inda gurgu zai bi shi kanshi majalisan ba inda gurgu zai bi inda ma yake da ruwa da tsaki eh, iya hukunto irin su muke bukata don a yi mana adalci duk inda zaka tafi a ce an sa doka gidan sama ne makarantu ne a ce duk akwai inda na shi zai bi da hotel hotel ta an taimake mu hmm. to amma babu yanzu misali ita wannan kungiyar ta kuta wadda kake magana da kace ta yan siyasa misali wadda ta siyasa ce mutane da suke da bukata ta musamman haka da suke cikinta idan suka taru kana ga kuna da haɗin kan da za ku cimma burin ku in Allah riga da muna da haɗin kai za mu haɗa kanmu ɗari bisa ɗari duk wani na ƙasashe da ke eh, takara wanda zai fito a African country hmm. za mu haɗu a kotu ƙungiya za ta taimake mu da ake yanta RI hmm. za ta taimaka mana don mu haɗa wannan ƙarfi da ƙarfi sannan mu kira mawaƙa hmm. <clears throat> wanda su taimaka mana da za mu gangami nuna ma jama'a cewa da muhimmanci da al'umma da yan eh, uwanmu mu da muka haifa Mhm. da matanmu mhm. da iyayenmu mu haɗu gaba ki su ga yawan al'umma su gani mhm. misali yau yana da yara goma sha uku yana da mata shin yara goma sha an sa jefa ƙura kuma ba ni kasassu ba ba da kasassu ba to kaga <clears throat> kaga dole su ba da juya yace eh, a kalla da zan kawo mutane sama da sittin a gidana wani zai kawo 30 wani sittin kaga an hada nawa za samu to haka ɗan Niger za mu haka yan Ghana dole san fito duk wani shugaban kasa sai fito nuna mashi ko ku ba mu ko mu koma gefe ɗaya mu roki Allah kai ma ka samu na kasa ko ka samu gurgata ka je Allah zai mai ya kai ke ji mm. in Allah bai da kai ga gurgu ka je inda daɗi sadar dole mu haɗa kai da malamai kun taɓa wai ku tuntuɓa malaman addini game da maganar tsangwama da ake muku da sauransu dan ban eh, taɓa ni ban taɓa zuwa wani wuri na jimin masallaci ko wani wa'azi gangami ana magana wa'azi ne musamman dan guragu da kutare da makafi aka haɗa wannan wa'azin ba ban taɓa ji ba duk wa'azin kasa da ake gaskiya babu a ba za mu kokarin haɗa malamai saboda su malaman suna da masu suna da nasu eh, kuskure duk latin da ake ginawa a ƙasar nan ba za ka yadda za ka inda gurguze bai hau kaga babu to hmm. duk malamai su bada muku ba menene to mu kila hankalin su bai kai kai bane ku ko ya kuke ganin abin ko ko kawai yadda eh, al'umma ta taso ne to ai tun da malami na zuwa umra ina zuwa aikin haji ya san da duk inda ake hatta bayi a Madina da maka akwai nauyin ƙasar su duk inda ke a garin maka sannan duk inda ka tafi da masallacin maka da masallacin Madina hmm. akwai hanyar da gurguze bi ya tafi kuma malamai sun fi kowa zuwa wayannan kasashe na je duka daga irin wannan to kaga ko zan fashe nan na kasashe sannan duk inda da kasashe zai dawa fi akwai inda ake bashi aka ce ga nan na kasashe to kaga ya kamata malamai suka zo sai ci to bari mu koyi da abin da ake a makan da madina saboda dama da ake koyi da su to ba amma sai aka zo mutu mu a nan najeriya na kasashe ba da wani abu sannan limamin masallacin awon arfa makaho ne makaho ne shi ba sa gari shi ke jagoranci limamin na duniya na yanzu a yanzu a yanzu a yawon arfa shi ke liman cewa makaho ba ne ke kokarin shi ya zama ya makance wannan eh, shi ce ba to jama'a su taimake mu malamai su nuna ma jama'a cewa muna da muhimmanci kada dinga ware mu gidan talabijin na CNN wanda yana daga cikin fitattun gidan talabijin a duniya suna da wani kyauta da suke warewa duk shekara suna ba wa mutane a matsayin gwanaye wayanda suka taka wata rawa a cikin al'umma to akwai mutum ɗaya da suka bashi wannan kyauta shi yana da nakasa ina irin mutanen nan zaka gansu kamar wanda mu a Hausa muke cewa shagiri kun ji labarin cewa yana ɗaya daga cikin wanda su wa'annan cnn suka karama ba mu ji labari ba da mu yi murna saboda hmm. abin da muke bukata ke da muna mu jama'a eh, hmm. wato shage wato muna kiran shi dadu ne hmm. ina da hankali bai da hankali haka da gani eh. dadu muke ke shi eh. to amma kaga an ba shi wannan ka ga an ba shi to kaga ya zama to ina da ina da ina da kyau a cikin al'umma to gani a ba mutanen burundi ba san irin mai eh, bakin fata ko a yara mu ba san inda muka dauki mutane ba irin wannan sai in Allah ya jabce ka da da kasashe wallahi idan Allah fito maka daga nan an ci bada fito mun na kasasu in ka ga na kasasun da ke Najeriya mm. abun sai baka mamaki to yanzu amma na kasa da ake samu na ji ana maganan cewa ciwon polio yana kasa ta ina ne yake kasa din ne wai polio ana ba da baga polio kuma jama'a yanzu sun farga suna an san polio to amma polio dole ne saboda da ana daukan shi ta wajen da tire ta nan ake daukan shi hmm. yawanci polio eh, wajen bayan bayan gida ne kuma sannan da eh, yawanci shan inna kaban ciwon isko kai hmm. abin da ke daukan polio kenan duk wanda gashi da dadu na kasa ne na kusan shan inna da sauransu shi ne shan inna kuma eh. magana ne wanda dole ne sai an an wayan wa jama'a kai eh. to ai kaga yawanci yanzu na kasan da ke da yawa hmm. gurgu kurma makafi kutare sauran ragu to kaga sai kuma masu spana kodo da hatsari zai kama ka yanke kafa a yanke hannu kaga eh. din su zama memba masu nakasa haka sannan kuma akwai masu ciwon diabetes za a yanke kafa ko ko za a yanke hannunka to duk wajen kaga sun zama memba da mu kaga to kaga bana karin samu saboda ana yawan hatsari eh kuma gashi kuna ta kukan cewa kulawar ta yi karanci kuna ta ɗari bisa ɗari ta ƙarshe. Eh. ɗari bisa ɗari ba wani mutum da zai ce maka yau da kasai sai da jin daɗin rayuwar shi sai dai ka fito ka da mu'amala da mutane da kake saba kake hulɗa da yau da kula ba ba wai ka ce an a an dole a ce an ware ka cewa ni ban taɓa ni ban taɓa ba da goyon ba a ware da eh, makarantar na kasassu ba ni ba ni ba su eh. ka bar na kasashe gurgu ya yi makata da mai kafa mm. makaho ya makata eh, da mai gani kurma ya makata da mai ji eh. na fito makata duk wanda ya makanta da ne a makata daga primary school up to high secondary school har gaba ba da bai sun ji ba mm, haka in ya faɗa da mai kafa har gudu nake nake kwallon kafa mm. na zo nike hawa challenge nike challenge ba ni bai sani ba da challenge ina yake har na kai black belt a karate eh. to kaga ba na mm. iya keke na iya mashin na iya moto mm. jirgin sama ne kawai ban koya ba sannan ina abin da mai kafa ba zai yi ba har na gaba ba ba mai kafa nake hawa sanda ya wajen pit eh, goma ya hau ya yawo da shi gora shi kadai mm. ya tafiya wajen kilo eh, rabin kilo babu wanda zai yi har na gaba babu wanda ya muna yara mukan ganka to ka gani to ka ga akwai da yake yi ne babu Hmm. basira ne Allah bada wanda mai kafa bai bashi ba to kaga irin wannan muna son a dinga jawo mu a jiki eh to kaga kaman shi wannan da muke magana Jason Aristizabal dan hmm. kasar Colombia ne kuma wanda CNN din suka bada labarin cewa ba a taba tsammanin zai yi nasara a rayuwa ba ma tukun to yanzu bayan ya karbi wannan award sai aka bashi dala Amurka dubu ɗari wanda kawai su ake ya ci gaba da bunƙasa wannan abu da yake yi wa nakasassu yan uwansa wanda kuma yanzu haka ana kan tara masa dukiya irin kamar donation online ma yanzu haka ko kai ko ni ko waye ya hau zai iya gani zai kuma iya dannawa sai ya kara masa karfi za ka ga da hotonsa za ka ga magana ma da kyare ke yi amma ana gane abin da yake faɗa wani na fassarawa da sauransu idan wannan abin da kuka sa a gaba ya yiwu wani albishir kake gane kasassu za su iya samu da nasarar da za ku samu in kuka yi wannan tarurruka. insha Allah albishir yake so mana shi shine ni ne alkawari muka zauna muka tara za mu gangami ne mm. da neman gudunmuwa da yara ko dan takarar siyasa a duk afirka da fito da hmm. kan kansila ciyaman dan majalisa hmm. gwamna har shugaban kasa za mu ware wannan gidan mu tallafa ma duna na kasashe da fito takara a hmm. siyasance mu ba shi kuɗin kamfen Kudin posters da duk abin da zai yi ci ya samu ga nasara a hmm. inda fito takara yin Allah daga abin da ke so muke nan a siyasanci ba mu iya shugabancin da wanda mai kafa ma ba zai yi ba. Muna godiya Abdullahi Hakilu a nan za mu dakata a cikin shirin na kasa ba kasawa ba muna godiya. A madadin Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sauti sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi mu zama lafiya. karfe 2 da minti 22 na dare sashen hausa na murya amurka ke magana ga baba ya koma keri wadda ya nazarin rahotanni da sharhin da wasu jaridun ghana suka yi a mako zan fara sharhin jaridu ne da jaridar daily graphic wacce ta rawaito shawara da kakakin majalisar dokoki edward do a jaho ya bai wa 'yan majalisa da ba su yi nasara ba a babban zaben kasar na ranar 7 ga watan disamba cewa su tattara nasu ina su su bar ofishi kafin ranar 6 ga wata mai shigowa na janairu jaridar ta ce kakakin majalisar dokokin ya kara da cewa fice wasu da wuri zai ba 'yan majalisa masu shigowa daman kimtsa kansu domin yin aiki a majalisa ta gaba jaridar daily graphic ta ce kakakin majalisar do a jaho ya ce tuni dai ya tattara kayansa yana jira wannan majalisa ta kammala zamanta ya samu ya fice daga ofishi ita kuwa jaridar da chronicle ta yi kanan labarai ne mai cewar gwamnati ta gaza gabatar da takardun bayyana matsayin da kasar ke ciki a karkashin shirin mika mulki jaridar ta ce shugaban marasa rinjayi a majalisar dokoki osai cemen sabunsu ya bayyana damuwansa game da jinkiri da gwamnati take yi wurin gabatar da wa'annan bayanan don su gaggauta nazari akan matsayin da kasar take ciki kafin gwamnatin ta ajiye mulki jarida ta ce sabon su ya ce bai fahimci yadda gwamnati ta gaza ba majalisa wa'annan bayanan ba wadda hakan ya saba wa dokar miƙa mulki ta ƙasa jaridar da chronicle ta ce da yake jawabi a zauren majalisa a jiya laraba shugaban marasa rinjayin ya karanto dokar kasa da ta tilasta wa gwamnati ta tattara bayanan matsayin kasar a takaice wata guda kafin zaɓe ta baiwa babban jami'in kasar sa'annan kuma ta miƙa bugun takardun bayanan guda biyar ga wasu hukumomi ciki hadda da majalisar dokoki amma gashi har an kammala zaɓe amma wannan takardun bai kai gare su ba sai kuma jaridar da daily guard wacce ita kuma ta rahoto cewa jam'iyyar adawa ta mpp wacce ta lashe zaben ranar bakwai ga wannan watan disamba ta kai shugaban kasa mai barin gado kotu game da wasu naɗe-naɗen mukamai da yake yi kamar shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama da tabbatar da tsarin shari'a da kuma hukumar wayar da kai al'umma ta ƙasa jaridar ta ce wani lauyan jam'iyyar philip addison shine shigar da wannan karan a matsayin martani ga tabbatar da mr joseph whittle a matsayin shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama da kuma josephine nkurma a matsayin shugaban shugaban hukumar wayar da kan al'umma da shugaban ya yi a shekaran jiya talata jaridar da chronicle ta ce lauya addison ya tabbatar da wannan karar da ya shigar da ita kuma ya ce yana son kotu ta sake duban waɗannan mukamai da shugaban ƙasa ya naɗa wa mutanen sai kuma jaridar ganin times wacce ita kuma ta yi sharhi ta da cewa bayan kasar ta kammala zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa cikin nasara yanzu kuma a harkokin bukin kirismeti shine mutanen kasar suka tasa a gaba jaridar ta ce harkokin kamfe shine yasa mutane ba su ga alamomin kirismeti kamar yadda aka saba gani a farko farkon watan disamba Yarija ta ce bayan lafawan korar zaɓe yanzu 'yan kasuwa kuma sun karɓi ragama masu nan suna harkokinsu na kasuwancin Kirsimeti. Yarija Gajenta ta ce a wata zagawa da ta yi a cibiyoyin kasuwanci da manyan tituna na birnin Accra masu sayi da sayarwa ne suke ƙara bazuwa kan tituna na birnin Accra da kasuwanni. Da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na Ghana. Baba ya kuma sashen Hausa na muryar Amerika. Kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe 2 da minti 25 na dare ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari akwatin saƙonni. Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbace da karamar kuma ta Balija Taraba tarayyar Najeriya. dangane da jami'an tsaron najeriya suka kukuto mutane masu dimbin yawa a dajin sambisa har ma kuma ake cewa sun kama waɗansu daga cikin ɗan boko haramun wannan abu abun fadin rai ne hakika muna ma jami'an tsaron najeriya fatan alhairi muna kuma fatan ganin cewa sun kawo ƙarshen wannan ta'annati na 'yan ƙungiyar boko haramun a wannan daji na sambisa da sassan Najeriya baki daya da fatan Allah Ubangiji ya ba wa jami'an tsaron Najeriya dama su kawo ƙarshen dukkanin ta'addancin da ke faruwa a ƙasar mu ta Najeriya da ma yankunan mu na Afirka baki daya. Na gode mai magana Aminu Shayi na garin Garbace da kamar hukuma ta Bali jihar Taraba tare da Najeriya biyu a mintar Sanjima. Mai magana Hamidu Kadan Labo daga nan Kadan Labo a komin gudumare a jihar Bisa Jamfuriya Nijar. A kwana a tashi gashi Allah ya kawo mu cikin wata mai albarka wata mauludi sai ne aka haifa annabi sallallahu alaihi wa sallam to Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya albarkaci wannan wata kuma Allah ya kawo mana kwanciyar hankali da wadata ka samu ne amin summa amin Na gode. Mai magana Hamidu Karar Labu. Assalamu alaikum gidan rediyon muryar Amurka suna na Gambo Sarauta. Kusan kasuwa garin A yau na ce ne yin Amurka sun azzalimin ne. Su da cikin kasa da roba. Allah don annabi. kuma in yadda aka kama abu cikin asalin ya jagoranci shiwa da wannan sannan kuma a kama su a kai da hukunta su saboda waɗannan asalimai ne suna nema su kashe al'umma duk wanda da ci wannan shinkafa ya ci tana da jawo da su don haka neman ba hauka ba ne kuma don allah da annabi kuma a tsaya ke aiki a kan duk wanda aka kama wallahi tallahi mu dai yan kasa ba za mu yafe musu ba mun allah ya isa allah ya saka mana saboda wannan cuta ne wannan zalunci wannan da ne ya kama neman kuɗi da ke hauka kuma na zanzara da labarai a takaice ne shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki da gaba ba shugaban kasar gambia ya yi jami'a wanda ya dade akan karkar mulki ya ce allah kaɗai ne zai hana shi samun nasara a kokarin da yake yi na ganin an canza sakamakon zaɓe na shugaban ƙasa da aka yi a cikin wannan wata madugun 'yan adawa adama baro da shine ya doke shugaba jami a zaben ranar bakwai a ranar ɗaya ga watan disamba da farko shugaba jami ya amince da sakamakon zaben amma yanzu ya fara jayayyan cewar akwai kurakurai a zaɓen don haka yake so kotun kolin ƙasar ta sake ta soke ainihin sakamakon zaben a can ƙasar congo kuma wani kusa na jam'iyyar adawar ƙasar ta resemblance ta ce jam'iyyarsu tana nan kuma ta sa cewa za a kammala tattaunawarsu da gwamnatin kasar gobe juma'a idan allah kai mu don fara aikin mika mulki ta yadda ya kamata kafin zaben kasar da za a yi a sabon shekara freddy buyama matulungulu madugun 'yan adawa a jam'iyyar congo nobisu wato congo mu kenan a cikin eh, harshen kasar ya ce yana kyautar zaton tattaunawar za a kawo ƙarshe nan ba daɗewa ba To madalla a gaishe ka daka Allah kama karshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku je su abokan aiki da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa ciki har da shirin sai bango ya zage da Juma'a Ali shiryawa ta kuma gabatar. kamar na madadin baba ya kuma gere da ya taya ni gabatar da shirin da solomon abu wanda ya kula da hakin gabatar da shirye shirye mu da ma injiniya john ellison da ya rika masa a nan nisa habu imam aliyu zan da aka ta yin sallama da ku mu zama lafiya